godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka mita sarkin har zuwa ranar tashin alkiyama ka roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Juma'a wadda ta dace da safiyar 29 ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi sallam shekara 1447 wacce ta dace da goma sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar ashe a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu yau kuma shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi insha Allah a satin da ya gabata mun fara magana akan abin da ya shafi annifaq munafunci kun karanta abin da malam ya kawo na ma'anan munafunci a yaren larabci da kuma yaren shari'a sannan malam ya yi bayani akan wasu daga cikin siffofi na munafunci kamar da Allah ya bayani a cikin alkur'ani sannan malam ya bayani akan cewa munafunci nau'i biyu ne akwai munafunci wadda yake babba mafi girma wadda muka fara magana a kan shi wadda kira al-nifaku al wadda mun fara magana a kai shi magana akan siffofinsa da me ake nufi da munafunci mafi girma munafunci na zuciya mun tsaya daidai inda malam zai mana bayanin cewa wasu manya-manyan siffofi guda shida da duk wanda ya tsinci kansa da waɗannan siffofi ɗaya daga ciki Wani ɗaya daga ciki in mutum ya zama yana da shi to yana da yana da ciwon munafunci babba wanda ke fitar da mutum daga musulunci shi malai ce wa hadan nifaq sittatu anwa' shi ce wannan munafunci ana munafunci babba wanda ke fidda mutum daga musulunci nau'uka shida ne ana nau'uka abubuwan da mutum zai cinci kanshi a ciki mutane sa tsintar kansa abubuwa ne ko guda shidan gaba ɗaya ko ɗaya daga ciki ko biyu ko uku ko hudu ana kowanne daga cikin guda shidan nan in mutum ya tsinci kanshi a ciki yana fama da babban munafunci yana fama da babban munafunci ko ba a lissafa shi a cikin musulmai malaki abu na farko takzibur rasul sallallahu alaihi wa sallam mutum yana kiran kanshi shi musulmi ne amma kuma yana ƙaryata baƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ko ya aikata ko ya karantar to shi yana ƙaryatawa gaba ɗaya wannan alama ce da ke tabbatar maka cewa mutum ba musulmi ba ne, munafuki ne ko da ya ce shi musulmi ne ƙarya ne yace alama ta biyu tasbibu ba'd ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama yana ƙaryata wani kwashe na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga na farko gaba ɗaya manzon ya ƙaryata na biyu kuma a'a abin da ya mishi daɗi zai gaskata wanda bai mishi ba zai ƙaryata me yasa ya ƙaryata kawai shi bai mishi ba sai ce maka ai hankali ma ba zai kama ba ko wannan nasi man ya'budu Allah ala harf ko fa in asabahu khairun uma'an bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin Allah ya cikin mutane akwai wanda yake bautan Allah a cikin gaba shi a daidai bandire yake zama fa in asabahu khairun nutma annabi in abin da zuciyarsa zai miki dadi ya zai kwanta a ransa ya faru sai ce eh to a lafiya kan amma in kishiyar hakan ya same sai juya ba ya ce ashe ma abin aikin banza ne Allah ce to duk mai irin wannan yayi hasaran duniya yi hasaran lahira khasira duniya wal akhirah Allah ce wannan kuma shine hasara mafi girma Allah ka kiyaye shi to wannan alama ce da ke nuna cewa mutum ba musulmi ba ne Munafuki ne halaki abu nauku bugbun rasu sallallahu alaihi wasallam a samun mutum da kiyayya a zuciyarsa na annai Muhammad sallallahu alaihi duk wani abu da za a faɗa na yabo da girmamawa da tambamawa da ya tabbata ba na ƙarya ba ba na ƙarya ba kuma annabi sallallahu alaihi ya fi ƙarfin sai an yi ƙarya kafin a gane girman shi ya fi ƙarfin sai an yi ƙarya kafin a gane darajar shi da ƙiman shi a wajen Allah maɗaukaki ya wuce nan maza Allah sallallahu alaihi ya wuce nan so ba abin da ya tabbata na gasken da yake da alaƙa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi sai ya shi na kyaman haka baya ma so a faɗa wannan alama ce da ke nuna mutum yana da munafunci yace na hudu bugu ba'd ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi ya zama yana kin wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ayi kaza ce ji wannan abun akwai takura akwai takura ya za a ce ya za a ce kaza daga wani mutum da wai shi musulmi ne wai wai shi musulmi ne amma yana inkari yana inkari akan an ce duk wanda ya zagi annabi a kashe shi kuma wai shi musulmi ne wai shi musulmi ne shi ne mai tattaunawa da shi ya ce ko kai za ka gwada ne yanzu muna tattaunawa nan ka gani ya ɗan gwada ya gwada ya yi yanzu shi za a tura shi je ya ba da saƙo ya je ba da saƙo a gani shi asali asali dama shi hukuncin kisan ba hannunmu yake ba a hannun hukuma yake asali sama akwai abubuwan da sun suka faru yadda Allah ya halitta ɗabi'an ɗan adam sai dai a yi ne me sa ka yi wanda ba zai iya haƙuri ba ko a gani ba daga cikin waɗannan ɗin akwai shi taɓa mana manzan Allah sallallahu alaihi ya cikin abubuwan da ba ma iya haƙuri gaskiya zuciyar ba zai iya haƙuri sai eh, mun san asali hukuncin ba hannun ke ba ma gaskiya zuciyar ba zai iya haƙuri irin ba ma duwa irin ba ma ba yadda za a yi in sani cewa ka zagi manzan Allah sallallahu ko mu haɗu ko mu rabu da kai kamar gurin da rai sai in ni na ƙarya ne wallahi wallahi sai dai in koli in mutu ko kai ka mutu dole a yi da dole sai dai ni a kai kotu a ji a shara da ni kuma da alfahari da buɗe ƙirji a nuna ne na nan ne na kashe wanda zage manzan Allah a kawon ko alfahari da murna zan ci akwai wanda zuciyan ba zai iya haƙuri ba eh haka ne amma zuciyan ba zai iya haƙuri ba kamar da professor mansur sokoto allah kara kiyaye shi yake cewa kawan mutum ya shigo gida sai tarar da farko da matan shi Allah zai ce bari jiranin zai kira polis amma sai darajar manzan Allah ya zaka ce mu jira a ji a'a ku kama shi ne ku kai shi kotu kai shi wajen yan sanda ku kai shi kotu saboda an rena mutane wayo to za ga mutu yana wannan wanda suke tattauna da shi sai to ka dan gwada mana da gani to ga alama ce daga cikin alamu na munafuki, na munafiki sun munafiki ne ba musulmi ba malaki abu na biyar al-masarratu bil khisab dinin rasu, rasul sallallahu alaihi wasallam mutum ya rinka nuna farin ciki akan wani abu na rauni yana faruwa ga addini sai zama shi abun haka tana mishi daɗi tana farin cikin shi musulunci wani abu na rauni yana samun musulunci da musulmai shi kuma wannan ɗin shi ke mishi yaƙi wannan ita ma alama ce cewa mutum ku ne a duk lokacin da wani abu na rauni suke samun musulmai ko musulunci a matsayinka na musulmin kirki ya kata a sami kana jin bakin ciki ne da damuwa amma ya zama kana farin ciki da haka wani kuma dan shirme shi tunanin shi ai ya shafi wani ɓangare ne na musulmai amma abin da ake kallo shi ne musulunci ya tabbata musulman ne Shi ne kawai eh ana fara da su saboda musuluncin ne eh shine kawai kai don ka yi fushi don an taɓa musulunci ta ɓangaren wasu musulmai ba ke ke nuna cewa ka yadda da abin da wannan wasu musulman suke kai na kuskure da kai ai ba ba su kake karewa ba abin da aka taba ne amma ka amfani da su aka taba kake kare kau kamar mai kamar misali mutum ya rinka katan Amerika da Isra'ila su yi nasara kan Iran misali Eh, Iran ba kasar musulunci ba ne, ko da sun kira kansu daular musulunci. Amma mu ne musulmai muka san cewa su ba musulmai ba ne. Amma a wajen Amerika da Isra'ila su suna faɗa da waye su a gurin musulmai. Su aka tora ka su suna faɗa ne da musulmai da musulunci. Ko ba fahimta. Mu ne muka san cewa su daular Iran daula ce ta kafurki. Ko haka ba. wannan matsalar mu ta cikin gida yanzu can da tsoro suna faɗa ne da musulmai suna sun kira su daular musulunci an fahimta ku a wannan halin za ka yi fatan amerika da isra'ila su yi nasara ba saboda su in suka yi nasara ba su yi nasara a kan suwa ne a kan musulmai a kan musulunci an fahimta to irin wannan dole ka iya wannan bayan cewa ka da abin da iran suke kai yanzu kai kana magana ne akan abin da wa'incan suke kallo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ta su da ji shawaran da Allah ya faɗa miki suwaye munafikai da sunayen su ke bayan da to kai ya kama su biye kake mana manzo Allah sallallahu alaihi wa bari ba kake ce bai sa yace mutane za su ce annabi yana kashe sahabban shi yace ai mu ne muka san cewa munafikai ne ba musulmai bane amma waɗanda su ko ba musulmai ba ne su kuma suna kallon su a matsayin ne musulmai ne masu habbai ne sai na kama su sai na kake su da ni na san ba musulmai ne ba in ka rike hana wani shiga musulunci ko ba gani ba yau to haka ake yi to kada zama kana samun farin ciki don wani kaskanci na samun musulunci da musulmai ko kuma in wannan ya faru sai zama duk abin da za ka faɗa game da nuna hatsarin wa'incan to ko ka haɗa tare da nuna hatsarin wa'innan din saboda kar kuma wani musulmi ka yi bayani zalla wani musulmi sai ya rudu shi kuma ya rudu da ganin cewa ku musulman kirki ne an fahimta ku عليك أبو نشد الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم daga cikin alaman da ke nuna cewa mutum munafuki ne munafunci wanda ke fitar da mutum a musulunci shine mutum ya zama yana kyama yana jin haushi in wani abu na nasara ya shafi musulmai musulunci da musulmai suka yi nasara akan wani abu shi kuma wannan abun sai bata mishi rai sai da cewa ran shi ya bashi sai cewa ran shi ya wannan duka Hauwa, guda shidan nan alamu ne da ke nuna cewa mutum yana tare da munafunci ko munafunci babba wanda yake fada mutum daga daga da'irar musulunci zuwa da'ira na na rashin na rashin imani an gane yana takaice shi ne bayanin da malayi akan annifaq al-akbar annifaq al itiqad Allah madaukakin sarki ka kiyace mu daga dukkan nau'in munafunci malaki an-naw'u tsani nau'i na biyu daga cikin nau'ukan munafunci yace annifaqul amali shine munafunci na aiki yace wa huwa amalu shay'in amalu shay'in min a'malil munafiqin ma'a baqa'il iman fil qalb shine mutun ya aikata aiki wani aiki daga cikin ayyukan munafukai tare da wanzuwan imani a cikin zuciya shi a zuciyarsa shi ya yadda cewa shi musulmi ne shi ba wai haka bambancin shi da wancan shi wancan ya daga a zuciyarsa ba mai ne. a zahiri ne kawai nake nuna shi musulmi ne kyau shi kuma na har a zuciyar shi da shi musulmi ne amma an same shi da aikata wasu ayyuka daga cikin ayyukan munafukai an gane ya sha kira da munafunci karama ko kuma munafunci na aiki kaga shi ba munafuncin a zuciyar shi amma ayyukansa na yau da gobe akwai ne akwai munafunci ana ce wa hada la yukhrij min al-milla wannan baya cikin mutum daga musulunci Ya yake lakinnahu Wasila ila zalika sai dai kuma kaman tsani ne zuwa ga wancan din in mutum ya saki jiki yau da gobe to musuluncin ma da ke zuciyarsa za zai rinka yin rauni in yi rauni kuma zai bai fada zuwa ga wancan babban munafunci ya samu matsala وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق mai irin wannan munafuncin sai zama a tare da shi akwai imani kuma akwai munafunci ya haɗa duka biyu wa idza kas wa idza kasara sara bi sababihi munafiqan khalifan in yayi yawa to sanadiyan haka sai kuma ya zama tsantsan munafiki an gane ko kaga abin da malai ke nuna mana shine mana in mutum ya tsinci kansa ne iya bakin kokarin sa ga yana iya ne ya karatu daga wannan din ya zama ya rabu da shi halake wa dalilu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yace dalili akan haka fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi mai inganci yake cewa arba'un man kunta fihi kana munafiqan khaliqan ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النكاح حتى يدعها إذا اؤتمن قان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم صدر مظلة ثلاثة ce arba'in akwai tauba guda hudu don kunna to kana munafiqan khalisan ya zama tsuntsun munafiki 100% wa man kanat fihi khaflatun minhunna duk wanda zama akwai wani yanki wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'un nan tare da shi guda ɗaya ko guda biyu to kanat fihi khaflatun minan an-nifaq to a tare da shi akwai wata ɗabi'a akwai kurkushi na munafunci hatta ya da'ama ba za su bar shi ba har sai ya bar wannan ɗabi'a ta kaga abubuwa biyu kenan Shi mutum ya zama dukkan hudu yana da su to wannan tsantsan munafiki ne amma ya zama a yana ɗabi'an ɗaya ne ko biyu ko da ne kama da haka to yana da wata ɗabi'a ce ta munafunci ko ba zai zama ba munafuki har sai ya bar su gaba ɗaya menene waɗannan ɗabi'u yake su mina qala daga cikin ɗabi'un ɗabi'a ta farko ita ce idan aka amince masa sai ya ha'inci shi zai da amana kowace irin amana shi amana ce za a ba shi to kai riƙewa ko amanan magana ko na dukiya ko na menene shi zai da amana kawai wannan rashin amana alama ce ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u sai na munafukai cewa idan haddasa kadab idan ya ba ya ba da labari kun labarin da zai bayar kadab sai yi ƙarya shi duk lokacin da zai ba da wani labari to sai yi ƙarya wannan ita ma ɗabi'a ce a cikin ɗabi'un fahimci. wa idza da gada idan yayi alƙawari duk lokacin da ya alƙawari ya saba shi da cika alƙawari shi ba za ku taɓa yin alƙawari da shi ya fita ba an fahimta ku kaga ba ana maganan wanda lalura za ta hana ta cika a wannan zai zama wanke ne wani kenan aiko kuma da shi ɗabi'ansa kenan shi in dai duk alƙawarin asiri shi shi bai cika har an san shi Ko shi ya bari ya yadda ta zama masa ɗabi'a kuma har man kana magana kake ba wane ki to kai ka aiki ya ganta. kuma bai jin cewa wai wata matsala ka san yau da gobe laifi na yin tsatsa a zuciya ko da mutum bai ganin laifin a matsayin a matsayin laifi Allah ka hana mu kaiwa wannan matsayi sannan tabi'a ta hudu wa idan qasama fajar idan aka yi rigima da shi fajara shi ba sulhu a shi bai ba sulhu shi ta fajici shi a ni na ai ni so ne kawai Eh, shi zai zai sulufa kowa ta maka duk yadda za a yi shi zai sulufa eh, in kuma yace sai ya rama to sai ya rama to ba yadda za a ba shi hakuri a hakura wannan ɗabi'a ce ta munafiki sannan sallah sai ce waɗannan ɗabi'un in aka samu mutum ya tattara su gaba ɗaya to wannan tsantsan munafuki ne in kuma yana da ɗaya daga ciki to ko biyu ko uku to yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na ne kan munafiqun قالت فمن اجتمعت فيه هذه الاتصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر duk wanda waɗannan ɗabi'u guda hudu suka tattara tare da shi to lallai dukkan wani sharri yana tare da shi ya zama ya tattara dukkan wani nau'i na sharri yace wa khalafat fihi nu'utul munafiqin kuma duk wani sifa daga cikin sifofin munafiqai sun tabbata a gare shi yace wa man kana fihi wahidatun minha duk wanda ya zama akwai ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un tare da shi fara fihi khaslatun min an to ya zama a tare da shi akwai wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na munafunci shi ma da yake fa innahu qad yajtami'u fil 'abdi khisalu khairin wa khisalu sharrin yake yana faruwa a samu bawa a tare da shi akwai ɗabi'u na alkhairi da ɗabi'u na sharri duka a tabbata tare da shi yana faruwa yake wa khisalu imanin wa khisalu kufrin wa nifaq a tare da shi yana da ɗabi'u na ne imani kuma yana da ɗabi'u na kafarai da masu na munafikai an fahimta ku waɗannan ɗabi'un da yake da su ɗaya biyu zai sa ya zama tsantsan kafiri ko ya zama tsantsan munafiki mafhum shine abin da hadisin ke nuna ma. ko an ce in mutum yana da wani daga ciki yana da wani abu daga cikin sifa na ne na munafuki, amma ya zama munafiki gaba da a bai zama ba ashe ana iya samun mutum kenan a tare da shi da alkhairi ya sharri duka tare da shi ko haka bane yau ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك ko mutum yana cancantar lada ne da ukuba da gwargwadon abin da ya tsayu da shi na waɗannan ɗabi'u in ya yi aiki da ɗabi'an imani ya samu ladan da ake ba masu imani in ya yi aiki da ɗabi'an shirri ya samu zunubin da ake ba waɗansu ɗabi'atu ɗabi'a ta ne a shirri an fahimta ku shi ke cewa wa minhu at-takasul an as-sala daga cikin waɗannan ɗabi'un munafiki munafiki wanda ya zama nifaqul amali sai ka tsara game da yin sallah ma'al jama'ati fil masjid ma'al jama'ati fil masjid tare da cikin jami'a a masallaci ita ma dabi'a ce daga cikin ɗabi'un ɗabi'un munafikai ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafikai mutum ya zama yana da kasalan zuwa sallar jami'i zama yana da katsalan zuwa sallar jami'i Allah madaukakin suke ce wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila daga cikin munafiqai duk lokacin da za su tashi zuwa sallah suna zuwa sallah ne cikin kasala da jin cewa a takwara suke sun shiga suna Allah Allah a sallah ne su suna ganin an takwara musu kamar da Alu Bassam rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirul Allam yake yake siffanta irin waɗannan mutane yake cewa wanda ya zama shi kasalalle ne in liman ya tsalla daidai wa da ma zai ji kama an tsawaita ne to tsaban kasalalle ne shi to irin wannan kasalan alama ce daga cikin alamu na munafanci cewa musu ya fara daukan wasu ɗabi'u na munafakai yace amma in mutum mai son ibada ne mai son da'a ne da in liman a kan da liman zai ma cikin zai kamar liman yau an yi shaf shaf kuma shi yana samun nutsuwa ne a Allah yana da siffa irin siffar annabi sallasan da sahabbansa ko yawa kan ta risala su bil qayyim ila ahadi ikhwanihi ta yar risala ce karama da ibnu qayyim mutu rubuta akan abubuwan da suke suke suke sa mutun nutsuwa a cikin ne haka to maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa a duniya akwai aljanna duk wanda bai shiga wannan aljannan ba to lahira ba zai shiga wancan aljannan ba da yake aljannan duniya yace daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali da zuciya take shiga a duk lokacin da take wani aiki na ibada ce aljanna ce mai zaman kanta wanda duk wanda bai shiga wannan aljannan to ba zai shiga aljannan lahira ba shi ne ke cewa da dama waɗanda su Allah ya ba su duniya amma Allah bai ba su wannan jin daɗin zuciyan ba da sun san irin daɗin da suke ciki in suna suna aikin ibada ya ce wallahi da za su za su za su yadda a canza musu da wannan dukiyar da sai sun yi musu fashi da sai sun musu fashi an fahimta in ba ka jin wannan daɗin ka fara halartar da zuciyarka duk lokacin da kake wani aiki na ibada haka ji ba ka so ka daina ba ka so ka daina kai a lokacin da kake samun nutsuwa kake samun nutsuwa ah, Profesa Muhammad Sani Umar Musa, Hafizahullahu ta'ala, a cikin littafinsa Al-Bina'ul Ilmi, Bidda'iya wa Tabiru Ilai, ya haka ito wani abu da ya faru shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala cewa bai da lafiya ne ya ka kira likita da zai duba shi da likita ya zo yake ya kamata ka rinka hutawa yake shi da wani rashin lafiya a ke shi kawai hutu ne yake bukata yake ma likitan amma ina ce ku a likitanci kun ce daga cikin abin da ke ƙara wa mutum lafiya shine mutum ya rika yin abin da duk duniya ya fi so zama ga abin da ka fi so kuma kana samun shi ko so shi ya ce eh tabbas ka ne ya ce to wannan aikin da nake na kullum karatu da rubutu duk duniya ba abin da nake so kamar shi kuma kullum na samu ya ce to kaga ya sace ƙara wa me ka ƙara mun lafiya ne ba a ce huta daga gare shi ba ba a ce huta daga gare shi ko mu gani so tun lokacin da mutum ya zama shi yana jin daɗi ne a aikin ibada to yana rage mishi stress yana sa zuciyar ta zama cikin natsuwa dukkan ƙananan cututtuka da za ka same shi tare da shi ba ko shek muhammad awal adam albani zaria rahimahullahu ta'ala ya taɓa da labarin wa wani likita suna tattauna yake bari ya gwada shi ya gwada shi sai ga tashi da ciwon suga da hawan jini Ce ke mamaki a matsayin shi haka da shekarun shi babu ko da irin wannan ciwon da ake sai ya za a yi ciwon shiga da jini bayan kullum karatu ke yi ko kun ce da duk duniya babu abin da ke kona suga da ke jikin mutum ya hana shi hawa kamar mutum ya zama kwakwalwar shi yana busy ko da yaushe shi ce domin kwakwalwa ta kullum a cikin busy take kullum karatu nake ya za a yi samu ciwon suga ya za a yi samu ciwon suga an fahimta so mutum zama yana samun kaɗala wajen aikin ibada alama ce da ke ma akwai ɗabi'a ta munafunci tare da haka zama kana da kasala wajen ibada halitta fa innahu min sifatil munafiqin lalle wannan yana daga cikin sifofi na munafiqai halitta fa nifaqu sharrun wa khatirun jiddan ita munafunci sharri ne kuma yana da hatsari mai girma sosai da sosai وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه من الوقوع فيه صحابة سنكسن في سنة صورة الدجونة أكم فاقوة أو قواتكم أبن ديشا في منافنش ذلك قال ابن أبي مليكة لذلك من ينتابعي لكي تيوى كمان ابن تيمية قال لتاتس الإيمان لكي أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ibn abi abu ya ce mulaika yace ya rayu tare da sahabbai kusan guda 30 yace kowanne daga cikin su kullum addu'a yake tsoro ke ya Allah karka sa in zama munafiki Allah ka sa har in mutu ina da imani ba munafiki ba so da munafunci sharri ne kuma yana da hadari Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai bayani akan الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر Abun da ya bambanta tsakanin munafunci babba da ko munafunci kalama. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira